Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirmu na safiyar yau juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko muna dauke da labaran duniya tare da mustapha adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau wanda sunusi ino wunci zai gabatar daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin na tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya shirin mu na karshe shine afirka a yau wanda shi ma hassan barka zai gabatar idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Madalla masu sauraro yanzu ga labaran duniya tare da mushtaba Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara juyin juya halin musulunci ne ran sun ce za mu kara baiwa falasinawa taimako fiye da kowane lokaci akalla sojojin haramtaccen kasar isra'ila ne suka halaka a bayan nan sanadiyar hare-haren 'yan gwagwarmaya daga gaza hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu bullar salon cutar corona da ya fito daga Indiya, kasashen najeriya da algeria to yanzu ga cikakkun labarun dakarun kara juyin juya halin musulunci na irin sun ce za mu kara baiwa falasinawa taimako fiye da kowane lokaci dakarun kara juyin juya halin musulunci na iran sun yi tir da laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa ta hanyar kutse da 'yan sahiyoniya suke yi a cikin masallacin kudus da kuma kai har-hare a yankin gaza tare da jaddada ci gaba da bayar da taimako ga gwagwarmayar falasinawa fiye da kowane lokaci a baya a ranar laraba ne dai dakarun kare hal musuluncin na iran suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka bayyana cewa buran da falasinawa suke yi a cikin watan ramadana da kuma yadda 'yan gwagwarmaya suke faɗaɗa yankunan da suke kai wa hari a haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan kuma da yadda ƙananan yara da mata masu yawa suka yi shahada ya fusata al'ummar musulmi da kuma duk masu son 'yanci a duniya bugu da ƙari sanarwar ta dakarun kare junjihar musanci ta iran ta ci gaba da cewa abinda yake faruwa ya sake bayyana hakikanin tsaron wato tsarin sahiyoniya da yadda yake bugu da ƙari sanarwar ta dakarun kare jinju halin musulunci ta ci gaba da cewa abin da yake faruwa ya sake bayyana hakikanin fuskar sahayoniya 'yan mamaya da kwace da kuma masu basu kariya aƙalla sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila uku ne suka halaka a sanadiyar hare-haren 'yan gwagwarmaya daga gaza a baya-bayan nan majiyoyi daban-daban sun tabbatar da cewa 'yan gwagwarmaya daga gaza sun kashe sojojin haramtacciyar kasar isra'ila uku a kusa da gaza a ranar alhamis 'yan gwagwarmayar sun kai wa sojojin hari a kusa da mashigar karam abu salim da ke daura da kudancin yankin gaza a ranar laraba ma dai 'yan gwagwarmayar daga gaza sun halaka wasu sojojin 'yan sahayoniya biyu a kusa da matsugunin 'yan sahayoniya na natif Aras, da ke arewacin yankin gaza a wani labarin daga haramtacciyar kasar isra'ila kungiyar masu masana'antu ta bayyana cewa a cikin kwanaki uku na fara kawai yankin gaza hari da kuma makamai masu linzamin da 'yan gwagwarmaya daga gaza suke harbawa ya yi sanadiyar asarar dala miliyan 160 ga masana'antun bugu da ƙari kamfanonin jiragen sama na ƙasashen turai da dama sun dakatar da zirga-zirga zuwa tel aviv saboda tsoron makamai masu linzami na falasinawa 'yan gwagwarmaya to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar iran da hassan rauhani ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasa na kasa da su shiga a yi zaɓe da su shugaban na ƙasar iran da ya ƙaddamar da wasu ayyuka a ranar alhamis ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasa ma'abota mahanga daban-daban da su shiga a cikin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da za a yi nan gaba kaɗan a iran ɗin. dr hassan rauhani ya bayyana cewa ranar ƙaramar sallah rana ce mai cike da albarka da tsarkaka daga zunubai wacce bayan fitar da zakar da kai da yin sallar idi ake son yawaita ambatan allah dr hassan rauhani ya yi wannan bayani ne dai a lokacin da yake ƙaddamar da wasu muhimman ayyuka na raya ƙasa ta hanyar bidiyo daga nesa waɗanda za su taimaka wa dubban samarin kasar samun aikin yi har ila yau shugaban kasar ta iran ya yi fatan cewa zaben da za a iya kasance mai kyau ga dukkanin al'ummar iran hukumar lafiya ta duniya who ta ce an samu bullar cutar covid-19 ta Indiya, a kasashen najeriya da algeria hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana cewa kasashen najeriya da algeria sun ba da rahoto a kan cewa sun sami bulla cutar corona irin ta kasar india ba tare da yin wani ƙarin bayani ba wannan sanarwar ta sa adadin kasashen afirka da aka samu bullar irin wannan salon corona ta india sun kai zuwa bakwai hukumar lafiya ta duniya din ta kuma kara da cewa wajibi ne a ɗauki mataki domin rage yadda cutar corona ta indiya ɗin take yaduwa wata babbar jami'a a cikin hukumar ta lafiya ta duniya maria van kerkove ta ce za mu ci gaba da ganin yadda cutar da ta sauya salo za ta ci gaba da bulla a duniya don haka dole ne mu yi duk abin da za mu iya yi saboda rage yaduwarta. hukumar lafiya ta duniya ɗin da ta bayyana salon da cutar koronan ta ɗauka a ƙasar indiya da cewa yana cike da haddasa damuwa to ƙashen labarin duniyar kenan labaran duniya kenan tare da mustapha adam yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda sunusi ina wunti zai gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 kare haƙƙin ɗan adam ashirin sun yi kira ga jami'an ƙungiyar tarayyar turai da su nuna damuwarsu game da taɓarɓarewar yanayin 'yancin ɗan adam a bahrain ga ministan harkokin wajen ƙasar ta bahrain abdullatif alzayani a lokacin da ya kai ziyarar aiki zuwa birnin bruxelles domin ganawa da jami'ar ƙungiyar tarayyar turai Ƙungiyoyin sun aike da sakon wasiƙa ga babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron ƙungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, da kuma wakilin ƙungiyar tarayyar Turai mai kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar, Amon Gilmore. daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suka bayyana damuwarsu kan batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar bahrain tare da rattaba hannu kan wasiƙar da suka aike ga ƙungiyar tarayyar turai akwai international federation for human rights human rights watch amnesty international world organization against torture european center for democracy and human rights da kuma american for democracy and human rights in bahrain da sauransu kamar yadda wasikar ta ƙunshi cewa a tsawon shekaru hudu da suka gabata 'yan adawar siyasa a bahrain suna fuskantar dangogin musgunawa a ƙasar misalin tsarewa a gidajen kurkuku na tsawon lokaci kuma wasu suna fuskantar dangogin azaba a wuraren da ake tsare da su kamar yadda mahukuntan bahrain suka sanar da kwace izinin zama 'yan ƙasa ga ɗaruruwan haifaffun 'yan ƙasar da suke gudun hijira a ƙasashen waje kuma mahukuntan ƙasar suna musguna wa iyalan 'yan adawa da 'yan jarida da suke gudanar da harkokinsu a wajen ƙasar amma iyalansu suna ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar bahrain hakanan wasikar ta kunshi batun yadda mahukuntan bahrain suka kafa dokoki tun a shekara ta 2018 da za su ba su damar yin amfani amfani da na'urorin wutar lantarki wajen azabtar da fursunoni ciki har da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da lauyoyin da suke kare 'yan adawa gami da membobin ƙungiyoyin fararen hula da masu furta albarkacin bakunansu ta hanyar kafafen sada zumunta kamar yadda sakon wasikar ya kunshi korafin kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international mahukuntan bahrain suna amfani da batun cutar corona wajen ci gaba da take haƙƙin walwalan al'umma a ƙasar a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar da wani rahoto da take bayyana cewa tun daga shekara ta 2020 da ta gabata har zuwa wannan shekara ta 2021 an samu rahotanni da suke fayyace yadda ake cin zarafin fursunoni a gidajen kurkuku kungiyar ta amnesty international ta buga misali da wani matashi tana mai bayyana cewa jami'an tsaron gidan kurkukun haudul jaf sun shiga ɗakin da ake tsare da wani matashi mai suna kumail juma'a da sanyin safiya inda suka tashe shi a barci tare da aske masa gashin kai da na abokin zamansa a ɗakin mahukuntan bahrain suna tsare da kumail juma'a ne a gidan kurkuku kan zarge-zarge da suka kai ashirin misali misalin kin amincewa da aikewa da rahotannin sirri ga jami'an tsaron kasar kan halin mahaifinsa shiga cikin zanga-zangar lumana da 'yan adawa suka gudanar da sauransu kotu ta yanke hukuncin ɗauri na tsawon shekaru biyar a gidan kurkuku kan ne. a ranar 13 ga watan satumban shekara ta 2020 ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta kara da cewa kumel ya amsa laifukan da ake zarginsa da aikatawa ne bayan da aka ɗauki matakin azabtar da shi kamar yadda ake tsare da mahaifiyarsa Naja Ahmad Yusuf kan laifin hira da 'yan jarida dangane da dangogin azabar da aka gana mata a lokacin da ake tsare da ita a gidan kurkuku a shekara ta 2017 zuwa 2019 ba tare da tabbatar mata da laifin da ake zarginta da aikatawa ba illa zargin mijinta cewa yana cikin gungun 'yan adawa hakanan kungiyar tarayyar turai da kungiyar Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain sun bayyana na tsananin damuwarsu kan yadda mahukuntan bahrain suke musgunawa 'yan adawa a kasar ƙungiyar americans for democracy and human rights in bahrain ta bayyana cewa mahukuntan bahrain sun saki ɗaruruwan fursunoni saboda tsoron kamuwa da cutar corona amma suna ci gaba da tsare 'yan adawan siyasa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jarida da kuma 'yan ƙungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin ɗan adam a nata bangaren ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana tsoron kwararanta kan yadda ake yawan kama 'yan adawa a bahrain tare da azabtar da su a gidajen kurkuku baya ga mummunar mu'amala da ake gudanar musu hakanan matakan da kotuna suke ɗauka na zartar da hukunce-hukuncen ɗauri kan jama'a ba tare da samun gamsassun hujjoji da suke tabbatar da laifukan da ake zargin mutane da aikatawa ba sakamakon haka ƙungiyoyi da cibiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen larabawa da na ƙasa da ƙasa goma sha takwas suka buƙaci sabon zababben shugaban shugaban kasar amurka joe biden kan yi hanzarta tsoma baki kan ganin mahukuntan bahrain sun ɗauki matakin mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma sakin 'yan adawan siyasa da ake tsare da su a gidajen kurkuku. a sakon wasikar da kungiyoyi da cibiyoyin kare haƙƙin ɗan adam goma sha takwas ɗin suka aike ga joe biden sun sanar da cewa mahukuntan bahrain sun hanzarta kama mutane da dama bayan kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa tare da tsananta matakan murkushe 'yan adawan ƙasar da ƙarfi fiye da kima suna masu jaddada cewa fursunoni suna cikin halin tsaka mai wuya a gidajen kurkuku kamar yadda mahukuntan ƙasar suke ɗaukan matakin nuna bambancin addini da na mazhaba a harkokin gudanar da ƙasa tare da rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa a harkar tafiyar da ƙasar su sakon wasikar ya taɓo batun hana tofa albarkacin baki a bahrain ta hanyar haramta ayyukan ƙungiyoyin fararen hula da toshe kafofin sada zumunta na masu rajin kare haƙƙin ɗan adam masu yawa kamar yadda mahukuntan bahrain suke amfani da batun matsalar cutar corona wajen ƙara ɗaukar matakan takuri kan al'ummar ƙasar tare da hana su haƙƙin walwalar rayuwa Mutum da ya fi daga hankalin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ciki da wajen ƙasar Bahrain shine yadda kotuna a ƙasar suke yawaita yanke hukunce-hukuncen kisa kan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan adawar siyasa kuma wasu mafi yawa suna dab da fuskantar zartar da hukunci kansu kawai ana jiran amincewar sarkin ƙasar ne a nasu bangaren 'yan majalisar dokokin ƙasar Amurka sun buƙaci sakin fursunonin siyasa a ƙasar Bahrain tawagar 'yan majalisu ta mutane goma sha uku da suka fito daga jam'iyyun democrat da na republican sun bayyana damuwa kan yadda mahukuntan bahrain suke ci gaba da take haƙƙin ɗan adam tare da jaddada kiran sakin fursunonin siyasar ƙasar daga gidajen kurkuku a wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta americans for democracy and human rights in bahrain ta fitar sanarwar ƙungiyar ta kara da cewa sanata brian scott ɗan jam'iyyar democrat daga jihar hawaii ya bayyana damuwarsa kan yadda mahukuntan bahrain suke ɗaukan matakan murkushe shugabannin 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da na fararen hula a ƙasar yana mai sukan lamirin kotunan ƙasar da rashin kwatanta adalci da ɗaukan matakan cin zarafin mutane da ake tsare su da hana haƙƙin tofa albarkacin baki. Clay Hingis ɗan majalisar Amurka dan jam'iyyar Republican daga jihar Louisiana ya bayyana cewa mahukuntan Bahrain sun gargaɗi dukkanin kafofin watsa labaran ƙasar mallakin matakin gwamnati da masu zaman kansu kan rashin sukar manufofin gwamnati tare da rusa kungiyoyin 'yan adawa da toshe kafofin sadarwa na intanet da na sada zumunta da kuma kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku inda a wasu lokuta suke hadawa da azabtarwa da gudanar da kisan gilla kan 'yan adawa da masu kare haƙƙin ɗan adam Peter Stoba ɗan majalisar wakilan Amurka ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Minnesota ya bayyana cewa mahukuntan Bahrain sun shafa tsawon shekaru suna take haƙƙin ɗan adam da suka hada da tsare 'yan adawar siyasa a gidajen kurkuku da azabtar da su da kuma hana haƙƙin tofa albarkacin baki a tsakanin ɗaiɗaikun mutane da jama'a a gefe guda kuma 'yan majalisun dokokin Faransa guda 39 sun gabatar da kira ga mahukuntan Bahrain da su janye hukuncin kisa da A wata kotun kasar ta zartar kan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a kasar musamman muhammad ramadan da hussein musa a ranar 29 ga watan disamban shekara ta 2014 kuma kotun kolin kasar ta tabbatar da hukuncin a ranar 13 ga watan yulin shekarar da ta gabata har ila yau 'yan majalisun dokokin kasar ta faransa sun tabbatar da cewa masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suna fuskantar azabtarwa da tilastawa domin yin furci da laifukan da ba su aikata ba wannan kira na 'yan majalisun dokokin kasar faransa ya shiga cikin jerin kiraye-kirayen da takwarorinsu na kasar amurka birtaniya italiya da kungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da kungiyar amnesty international da kungiyar human rights watch da kungiyar america for democracy for human rights in bahrain suka yi kan neman mahukuntan bahrain su ɗauki matakin mutunta haƙƙin ɗan adam a ƙasarsu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 yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro wanda Hassan Barka zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio biyu ta tahiran da fatan kuna cikin kushin lafiya kuna da magana da Mustapha Rabiru da magaram Nijar. Na farko muna murna ga wannan sallah Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim Inkiya yi wajo da ke nan jihar Kano State a cikin Nigeria wato abinda nake son yi jan kunne da shi shine guda daya yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itilis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mu iya kare mu sai hukuncin rabbani tunda waɗanda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an musu hari ba su ya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunne akan gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta assalamu alaikum radio boh tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani wurdi daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkacin mu akan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga can uwana musulmi gashi mun zo ƙarshen watan ramadan ya kamata mu yi wa ƙasarmu najeriya addu'o sa'o'i na musamman domin samun zaman lafiya kuma gashi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma sassan duniya baki daya bode radio boh hausa mai magana kadora diga ga dan fulani daga jahar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum biyu hausa da fatan kuna lafiya to za mu yi tsokaci ne akan halin da yan uwanmu falasinawa suke ciki gaskiya muna allah wade da su ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran ƙasashenmu na musulmi da suka yi gumda bakin su suka kyale suke kallon a halin da falasina suke ciki kuma har yanzu babu wanda ya fito ya allah wade amma sun rana ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama na amnesty human rights gaskiya mun gane su ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil bil'adama ba ne ƙungiyoyin kare wasu ne ƙungiyoyin kare turawa ne yanzu haka da a ce isra'ila ce falastina suka samu eh, galaba a kanta to da kaji ana suna cece ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu da hausa mu da warhaka mai magana da wali ando daga jamhuriyar niger ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da ziyaran da shugaban kasan chad ya ka wato dan tsohon shugaban kasa mai rasuwa muhammad idris debi fatan mu dai ya kasance ziyaran za ta zama wa mai amfani ga kasashen namu guda biyu wanda muna fatan ta kawo fahimtar juna dangance da ta'addancin da ke faruwa tsakanin kasashen namu guda biyu da kuma kokarin da ita kasance da take yi na tallafa ma kasan mu wurin yakan yan ta'adda abin da muke so kada ya kasance shi ma karan farauta ne na kasashen yamma To kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Radio VOH mai magana Sanusi Madatai da mu jamhuriyar Nishar. To muna kira ga manyan masu kuɗin mu da ma wanda Allah ya sa su kai ƙarfin abin hannun su da a taimakawa na ƙasa da su domin kowa ya ji daɗin tayyar da tsallan nan cikin kwanciyar hankali da lima lumana ganin cewa idan wani yana da shi wani to ba shi da shi to a taimaka wa masu karamin karfi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna fatan allah ya sa duka ibadan da muka yi a cikin wannan wata karɓaɓɓa ce muna fatan allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa a fita shi lahiya suna na hassan su da ta da magaram a jamhuriyar nijar. sashen hausa na boh da iran yau zan bayyana ra'ayina ne akan matsalar tsaron da najeriya take fuskanta wanda da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ce yan bindiga za su iya kutsa kai su kai farmaki ba da shugaban kasa kaga abin da yake nufi yanzu kowa ya ta kanshi su kansu manyan namu ba su da kariya bari a ce mu na kasa ya ko ba bayi kenan allah wa ni'mal wakil muna fatan Allah ka mana kariya da kariyarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas faizi ne na kulabar aizuki da take agadas jamhuriyar nijar da farko sai in ce ina taya 'yan nijar baki daya da sauran musulmi inda aka samu ganin wata da wannan wata na shawwal da fatan ibada da aka gabatar da karɓaɓɓa ce zan yi amfani da wannan dama ya isar da sabon barka da sallah ga 'yan uwa musulmi baki daya na duniya musamman na Nijar duka tun daga shugabanninmu zuwa 'yan ƙasa baki dai ina muku barka da sallah ba zan manta da mahaifan nawa ba. Assalamu alaikum wa wa barakatu mai magana Aliyu nasarawa min galaba na kuri ina muku fatan alkhairi kamar yadda na kai na barka da masu yin sallah wanda ku su yi jibi ubangiji Allah dukkan mu karbi ibadan mu da wanda ya talatin da wanda ya talatin ba ɗaya duka ana kan sunna ana kan ibada ana kan kurilla abinda muka Allah ka karbe da mu Allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali mai sararo salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar muku da shi da fatan wannan jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa da ke birnin Tehran ta kasan Iran Allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri ne tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin ƙarshen zamani wato addinin musulunci kenan a cikin shirin wannan makon mun gayyato sheikh al'umar guriba wani sanannen malami a ƙasar ghana wanda aka fi sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malamin shine zai mana bayani kan yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masu raro kada dai a gaji har ila yau dai barka mu sake taduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali yau shek ba zai tashi ne kan dalilin da allah ya sa a yi aure allah ya gafata malam bismillah ga shi ubangiji allah madugadi sarki ya sanya mu aure don mu ji daɗi amma ababa kan da ake yi aure don yan sati ba kan da ne da ke a aure ake yi ba yanzu mun doki wasu abubuwa mun sa sai ta zo auren mu yawanci bai da tasiri domin ba kan da Allah yake Allah shi halicce ka ce ce kai kaza kai kaza kai kaza abinda Allah yake ne Allah ya fi ka sani kai da kanka ya fi ka sani abinda zai ma alheri sai ta aure shi ne abu na biyu da Allah ya ba mutum in uskun anta wa zawjuka aljanna yake da Annabi Adam ya ce da kai da matanka wani yana fi aljanna sai ka aure ba wasa ba ne domin da aure Allah na ba shi lada aure kan da zai inganta duniya na gari shi ne kabi abin da Allah ya ce da abin da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta yi aure sai ka bi doka Allah da dokar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniyar ta ya inganta ka samu yaron kirki ka samu yariyar kirki sai da kai ka yi albarka masu kuma Allah ya mai albarka saboda abin da ya sa zai inganta rayuwanka da aure zai inganta shi ne ka bi abin da Allah ya ce to duk wanda kuma ya bi maganan ubangijin Allah madaukakin sarki za a samu zuriya mai inganta misali kai ne za ka yi aure sai kana bugan ka samu zuriya ingantaccen zuriya ya kamata ka je wurin malamai a nuna ma menene aure ya ake sunna da mata ya ake magana da nabaki in za ka yi sunna wani addu'a za ka yi kai ne kai aure za ka yi sunna sai kai addu'an da annabi ya faɗi Allahumma jannibna min ash-shaytan wa jannib ash-shaytan mimma razaqna in kai wannan kai addu'a da nabaki aikin kasuwancin da za ka samu ya zama ya inganta domin saboda da kayi addu'a ka yi abin da Allah ya fari ka samu yaran kirki kuma ka samu yaran da za su yi ka domin cikin ingantan aure da za ka samu shi ne in ka mutu ba ka ga kai ma addu'a ma mutum za ya san wa idan mata mana adam ka ta amal illa bi salata mutu aikin shuka hanyoyi sai da abu ce wani mai suwaniya ya nuna yaron kirki da girma a ruwa yaron kirki ne ina irin dantan da za ka samu ke aure domin ka yi kanya Allah ya yi kuma ka samu na suwa yaron ya tafi ka domin ka yi da Allah Allah ya sa mai tausayi ya taimake ka kuma ingancin tsakanin da yaro ya yi daidai ba ka zan problem Allah ya sa muku wanzu albarka in yaro ma ya tashi ga baban shi ne da wani wannan ya ji tausayin mu saboda ni in yanke auren da ya samu da an wurin da ya samu amma in ba kai kan da Allah ya sani ba Allah shi ba ruwan shi in baka bi umarnin ubangiji Allah madaukakin sarki ba idan ingancin aure yana da ka samu yaro turki. ka samu nagarta ka samu natsuwa kuma bugu da kare Allah ya ma arziki ka zauna cikin rayuwarka baka da wani problem ko da baka da kudi ne kana zaune lafiya lau Allah ya sa ma albarka yaro ma yi gida ya ce babana ya ga baban ka addu'a to yana cikin ingancin aure kenan idan dai kai kan da Allah ya fari To madalla muna kara jan hankalin masu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne daga nan radion BOH da ke nan binin Tehran ta ƙasar Iran inda muke sauraron Sheikh Goriba daga kasar Ghana inda kuma zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda aure ke hana fasadi a cikin al'umma. Allah ya cece Alƙur'ani kuma ingantacce hadisi. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce in shi ya ce a yi abu ya nuna kan da ya kamata a yi shi ba ta yi ba kana cin problem yanzu mun duba world war kun mun duba namiji ya kwana da namiji namiji da kwana da namace ya ke kawo wa hannu ba mu bi aure abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna akwai hadisi da nan ya ce inna min al-ashrati sa'at an yurfa al-ilm wa yuzkaru ba'd ويكفر الزنا ويذهب الرجال ويبقى نساء حتى يكون خمسين كم واحد idan karshen duniya na kai therefore ilimi Allah ya share ilimi wala mutane ba su bin da addinin musulunci kana ganin za a yi aure an kawo sadaki ai wa ba mu wannan mutum za ka yi aure ka kawo yan ganga ka kawo shedanu ana rawa na mace ta ta zo gaban surkanninta yamma ta ta zo tana rawa ya da yi auren da ya yi albarka da ya kunshi zina wani ai ta zinace zinace domin yaro ya kai shekara goma sha takwas ko shekara ashirin in ya ce dama aure sha ce yaro bai girma ba na mace bai girma ba amma ta fita da ni da zina in ba lokacin wannan lokaci shawa na zuwa ana auratayya duka da wallahi ya rage yau kuma ka duba luwafin da ake yi yanzu luwafin ka duba ba yarubanci ne da suna ai asalin shi ba luwafi ba ne amal amal kawamalu ba ake mutane annabi ne ne imam ali radiyallahu ta'ala ce man amala amala qawmulu faqaru wai duk wanda ya yi abin abinda za mu kawai ne a ce me ka kawo wannan lokacin da ya kamata ka zauna da biyanka kana mata wa'azi kana mata magana kana nuna mata la'adin da ke cikin zinace-zinace da yin mugu abubuwa kai ba ka a mata sai ka zaunar da matansa sai biyanka tana cika wallahi ranar aurenki ya miki kaza ya yi kaza kaza kaza al'adi a cikin musulunci da Allah ya nuna da za a yi batun aure ba ka nuna muka ya da ta girma ta tashi ta rika salura kai ba za ka wannan kuɗi ba yariya ta fita ba ka san da ta fita ba amma da rago kake da shi aka buga karfe shida in ragon bai dawo ba ka su kana duban na ka amma ba ka damu da biyar da lamari ba abu ta tsalliya ta zo ai kai ke murna mata hanyar mugu kanki ga wanda karshen duniya ya kai wai an fi da kunya fuskan mata a za alamatu min alaman ta a tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai da kini ranar tashin kiyama shi da sani ba amma Allah ya nuna mani alamar tashin kiyama alamar tashin ma shi ne wai zina ta zina ta ya yawa ya ta ya yawa wai mata sun ta tafiya uriyana to me ya kamata malaman su nan shi ne ya kamata malamai a tashi yi ana gargadi ana aurayya da tauri ana nuna da mutane addinin musulunci wallahi ba wani addini da in ka bi magana Allah da Annabi za ka ji daɗi kamar addinin musulunci don Allah da kanki na cewa inna dina inda Allah ya alisa ya addinin musulunci wurin ubangiji shine shine musulunci wa man yabtaji ghayra islam dina falan yuqbal min wa huwa fil amin al Allah ya yi harfin fi kama falan yuqbal min wala ka zo ga ta ce toma da addini ko ba addinin musulunci ba Allah zai karba. To masararo ga shi dai yau ma dai malam ya bude sabon babi na dai lokacin ya fara hararin mu don haka za mu sa aya daga ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na yau Sheikh Umar Guriba sannan babban malami na ƙasar Ghana da fatan Allah ya ƙara likafa a madadin rediyon BOH da ke nan birnin Tehran ni awar kunya na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka yau wanda hassan barka zai gabatar afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to shakka babu batun idin karamar sallah da aka gudanar a wasu kasashen musulmi na daya daga cikin batun da ya dau hankali a don haka za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka gudanar da karamar sallah da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To a jamhuriyar Nijar a wannan larabar ce aka gudanar da idin karamar sallah bayan hango shirin watan Sharwal da yammacin ranar Talata wanda yake nufin an kawo karshen watan Ramadana. Ko baya ga jamhuriyar Nijar da akwai ƙasashen da suka hada da Mali, Burkina Faso, Senegal da kuma Ivory Coast da suka gudanar da tasu sallar a ranar Laraba. yayin da sauran kasashen musulmi da suka hada da tarayyar najeriya da kuma saudiya za su gudanar da tasu sallar a ranar alhamis to akan haka ne za mu leƙa jamhuriyar ta nijar domin jin yadda aka gudanar da bukukuwan karamar sallar da ma fatan da jama'ar kasar suke da shi a game da hakan kuma zan fara yada zango a jihar da magaram zandar inda bayan kammala idin karamar sallah mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar umaru sanda ya taya al'ummar musulmi murna a game da karamar sallar to Allah ya amshi ibadunmu duka da muka yi Allah ya mana maganin abin da muke jin tsoro Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a kamar yadda aka saba ake yi a ci gaba da addu'an nan da ake yi ta zaman lafiya a nemi zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kama mana shi muna yi wa duka jama'a barka da sallah muna fatan Allah ya maimaita mu cikin lafiya da alheri Allah ya kashe mu wutar fitina Allah ya kare wanda suke kare jama'a ya ba mu zaman lafiya ya biya bukatunmu da lafiya da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. to har ila dai a jihar ta zandar wakilinmu musa malam sule ya ji mana fatan wasu daga cikin jama'ar a garin na zandar ga kuma abinda da suke cewa alhamdulillah musulmi sun fito iri kuma allah ubangiji ya taimaki kasa wannan tamu duk wasu abubuwa da suke shigowa na marasa daɗi allah ubangiji ya kare mu daga ciki ina ma yan uwa al'umma musulmi barka da sallar wannan ta abin da ya shafi azumi da fatan allah subhanahu ta'ala ya karba ayyukan mu da fatan dukkan abubuwan da muka yi na ibada allah amsa mana hawan idi masha allah mun yi shi cikin farin ciki ko mun yi shi cikin murna an sallah lafiya azumi ya zo mu mu ibada kuma muna roƙon Allah Allah ya amsa ibadan mu Allah ya amsa ibadan mu jama'a ta hudo cikin wani jiri kowa kalkalle yana cikin murna a hawan idi alhamdulillah idi ya cika wallahi masha Allah Allah nuna mana barin badada alhamdulillah azumi ya ta daidai Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ina ma yan uwa musulmi na da magaram da kewaye barka da sallah Allah maimaita mana kuma Allah karfi ibadun mu Allah alhamdulillah wannan idin dai Allah nuna mana baɗi inda rai. Allah karɓa mana abinda muka yi ana yi. Allah karɓa mana wanda muka yi na Allah ya yi mana. Alhamdulillah wai. Aisha da sallah Allah karɓa mana da azumin wata Ramadan. Muna murna da farin ciki da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan rana mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukanmu Allah sa mun yi asa alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah kuma duk abin da eh, muke so na rayuwa mun samu daidai wa daida kuma a zancen idi da kake wallahi an dan kwan biyu kuma in ce shekaru da dama ban gama idi da ya jika da mutane tabarkalla kamar na yau barkan mu dai mun gode wa Allah da ya samu wannan ranar mu da sallah ina kowa godiya da mu da sallah ina ma kowa barka da sallah ina tantita da kowa barka da sallah wasu daga cikin al'ummar jihar zandar kenan a hira da wakilinmu musa malam sule to yanzu bari mu je jihar maradi inda can din ma aka gudanar da bukukuwan na karamar sallah da farko kuma ga jawabin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa jama'a bayan kammala idin sallah ina yi ma jama'a duka jihar maradi barka da shan ruwa muna yi ma eh, jama'an nijar duka gaba daya barka da shan ruwa barka da allah ya guda muna karshen watan azumi lahiya muna fatan eh, allah ya ba mu ladar da a cikin ibadar da muka yi bayan wannan ina so in tabbatar ma jama'a jihar maradi cewa matsaloli na tsaro da muke fuskanta eh, matakai gwamnati tana nan tana ɗaukar su yau kowa ya shi addu'o'in da limamai suka yi a masallatai bisa ga zancen tsaro zancen zaman lahiya zancen kwanciyar hankali to ina so jama'a su sani da mu da jami'an tsaronmu har da makwabtanmu ma duka ana na ana ta ɗaukar matakai insha Allah saboda shawo kan wannan matsala. To a ɗaya ɓangaren kuma wakilinmu a jihar Tamaradi Abdulhadi Musa ya ji mana ra'ayin wasu daga cikin jama'ar ta maradi ga kuma fatan su da kuma abin da suke cewa game da yadda bukukuwan sallar suka gudana da ma'azumin na watan ramadana malami salamu alaikum kana daga cikin al'ummar jamhuriyar nijar ga yau ranar idin sallah karama ibi wannan farin ciki ke gare ku malami to alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ta rana idin karamar sallah an gudanar da ibadar azumi kuma an yi sallah lami lafiya kowa yana cikin farin ciki alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai godiya da Allah. Yaya sallar ta gudana bana an yi ta cikin halin wadata? Eh to, sallah dai ta gudana lami lafiya amma dai halin wadata kuma sai a hankali. Saboda yanayin rayuwa zamani komai ya canza duniya harkoki sun rage jama'a babu kuɗi ga hannunsu sallar babu hada-hada kamar dai ta koyaushe amma dai kowa yana lafiya kuma muna zaune lafiya cikin farin ciki. Me fatan ku akan azumin Ramadana da al'umma musulmi suka yi bana? To fatan mu guda ne Allah ya karba mana ibadun da muka yi kuskuren da muka ciki kuma Allah ya fe mana Allah ya nuna mana kuma na baɗi Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya ba mu zaman lafiya da ci gaba mai wadata duniya ga baki daya kuna daga cikin al'umman maraɗi ga an gabatar da sallah karama ya sallah ta gudana bana malama to sallah mu dai alhamdulillah za mu ciya alhamdulillah ubangiji Allah sa mun yi asa'a Allah kuma ubangiji ya sa ibadun da muka yi duka karbabbi ne nam nam ya bana an yi sallah cikin dan hali haka na biyan bukatu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ba laihi an samu an ɗaya kayan sallah ga yare da kuma abinci na alhamdulillah an gode Allah mun gode mu Allah ba kwami sai gode Allah baya aka gudanar da sallah misali bangaren abubuwan bukatu mun san mutane sun ɗaya fama da rashi na kuɗi kuwa domin yin bukatu ai rashi na duk duniya ne ba na Nijar ne ita kaɗai ba na duk duniya ne mu yi hakuri mu ci gaba da addu'a Allah dai ya kawo mana alkhairi Allah ya sa wannan zabar gwamnati ta kawo alkhairi a kasar nan wannan mutane da ke yi mana fitinu a kasar nan gefe gefen kasar nan suna ci mana kanzo gefe gefen kasar nan fitinun su Allah mahalicin mu ya zuba musu ruwa shine shine mu shi ba mu da wata wani kira dai muna kira dai gwamnati ta kula Allah ya tsare mu na kasar nan al'umma sun yi azumin Ramadan mi ne fatan ku akan azumin da al'umma suka yi wajen Allah subhanahu wataala Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadan mu Allah ya karbi ibadan mu shine dai babban addu'a mu Allah ya karbi ibadan mu ana cewa bana an yi azumi cikin wahala yaya alhaji mutane suna kiran wahala ne idan suka je wasu kasashe suka ga irin halin da mutane suke ciki sai su zauna su gode ma Allah su tabbatar da cewar Nijar cikin jin daɗi muke ganin cewa an yi zahi cikin azumi duka dai alhamdulillah ba komi sai gode Allah zahin ba gashi mun kare shi lahiya ba to watan ko ga al'umma musulmi Allah ya zama da mu lahiya mutane mu koma wajen Allah ya samke muna da damana mai da arzuka da kasuwanci mu komi Allah shi walwanta mu mu koma ga Allah shine kurin namu wasu daga cikin jama'ar birnin maradi kenan a hirarsu da wakilinmu abdullahi musa to muna godiya to yanzu kuma bari mu je jihar agadis da ke arewacin kasar inda can din kuma jama'ar birnin ne ke bayyana nasu ra'ayin da kuma fata game da yadda suka gudanar da idin na karamar sallah. Muhammad Abubakar mazauni jiha Agadas. Eh to ka san duka wanga lokaci yanzu babbar fatar ake ce fata alheri muna fata ubangiji Allah ya karbi ibadan mu Allah sa an yi daidai kuma Allah gafarta mana na farko na biyu kuma babbar fatar da muke ita muna fata ubangiji Allah ka kwanci hankali a cikin kasar mu Allah shimfiɗa arziki sabo wanda yake za zama mai amfani a dukkan kowa dukkan mutane yan kasa wanda ke za su samu Allah taimake su kuma ubangiji Allah sa eh, gwamnati ta zama to gwamnati wadda yake mai adalci mai dibin kukan talakawar ta san menene ba ta talaka wadda kuma za ta yi don talaka ya ji daɗi ba wadda za ta yi ba don talaka ya zama to yana kuka shi ne cikin dai mai mayan fatan wanda muke so saboda idan ƙasa ta samu kwanciyar hankali talaka ya samu abin da yake so ne da gobe yana jin daɗi to bukata ta biya kuma sai mu ce gudu ya cika Allah ubangiji ya maimaita mana bado haka da fatan kuma muna neman gafara ga dukkan al'umma kasa kuma su yi addu'a bisa kasa Allah ka mata kwanci hankali da buɗin sabon arziki. To kai malamin sunanka. To assalamu alaikum ni sunana Ali Illo wanda ta sani da zike a nan jihar Agadas lalle sallah nan jihar agadas mun yi ta lami lahiya an kare idi kuma lami lahiya allah ubangiji muka roko ya kara haɗa mu duka 'yan kasa su zan kai guda wanga tashin hankali ubangiji allah ya kara kauda mana shi da cikin kasan mu ubangiji allah ya kara haɗa 'yan kasan mu wallahi mu yi sallah lahiya allah nuna mana mu ibada lafiya kuma allah karɓi ibadodinmu yanzu ga safiya ta wayo kuma mun tashi mu yi sallah lafiya kuma gaskiya filin idi wanga na nan garin agaras babba wanga wanda gwamna da sauran maiya suke idi gaskiya ni yau na ga al'amarin da ban taba ganin shi ba saboda idi ya cika yadda ya kamata mutane su yi safu sosai yadda ya kamata wallahi allah dai maimaita mana mu yi sallah lafiya wallahi mun ji daɗi muna murna da rana har ta sabuwar shekara ma ba wa gaba muna cikin murna kuma muna ƙara jin daɗi muna godiya mun kwan talatin muna rike da baki kuma yau allah ya kawo mu ƙarshen azumi mun yi godiya muna shan ruwa muna cin tuwo muna komi muna jin daɗi allah ya salla alhamdulillah allah ya karɓa kuma allah maimaita mana tabbaduwar hakan muna da rai muna ma yan uwa musulmi duka fatan alheri da rana eh wanda yi sallah da wanda bai yi ba duk muna mai fatan alheri ubangiji allah ya karbi ibadan mu mm, allah ya kama mana jama'a mutane na annabi barka da sallah an sha ruwa lahiya da dama ko to alhamdulillah mun kai mu Allah godiya tun da muka ga lokaci ya kama har mun kai wal haka muna fata ga addu'a da musulmi duka Allah ba su rahuma ta ubangiji mu ma da muka yi saura kuma Allah cika mu da imani da rabon gaskiya da zuciyar musulunci a rakka wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun ma Allah godiya da ya gwada mana wannan sahiya ta idin azumi na ramadan wallahi mun gode ma allah kuma muna fata allah ubangiji ya gafarta mana mu duka kuma ya bamu wannan lada daga cikin wannan wata kuma ubangiji allah ya gwada mana na baɗi tun muna cikin masu rai kuma muna fata allah ya ba ƙasar mu zama lahiya shugabanninmu duka muna musu fata alkhairi To da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma wakilanmu a jahohin Maraɗi, Zandar da kuma Agadez da suka taimaka da waɗannan hirarrakin da aka ji. A nan kuma ni Hassan Barka da gabatar ke cewa da ku a yi bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu tahir ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.